ainihi hukumar jandarmomi ta ƙasa ce ta kama tsohon ministan cikin gida usman ibrahim sise a ƙarshen makon jiya wace bayan zaman saurare na wasu awoyi ta gabatar da shi a gaban alkali mai bincike inda a ƙarshe aka wuce da shi gidan yarin birnin gaure da ke a kilomita 100 kudu maso gabasin birnin yamai sise usman ibrahim wanda a watannin baya aka tsige shi daga mukaminsa na jakadan nijar a kasar chadi na daga cikin waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da mutumin da ya bashi wannan mukami wato shugaba muhammadu isu hasali ma hukumomi na cewa a ofishinsa na birnin jamena aka tsara juyin mulkin na 31 ga watan maris na 2021 lauyan da ke kare tsohon ministan metar Mohammed hamani maiga salim ya nuna rashin jin daɗi dangane da yanayin da aka kama shi lui comme moi n'avons appris qu'il serait concerné par cette yana mai cewa ba a bi ka'ida ba sannan ya ce sai a lokacin da ake shirin kai shi kurkuku aka sanar da shi cewa ana zargin sa da hannu a yunkurin juyin mulkin yanayin jikinsa shi ma wata matsala ce da ke buƙatar dubawa dalili kenan ya buƙaci a kai shi kurkukun da zai iya samun ganin likita idan buƙata ta taso sai dai ba a saurare shi ba tuni dai wannan batu ya fara ɗaukar hankulan ɓangarorin siyasar wannan ƙasa alhaji asumana muhammadu jigo ne a jam'iyyar pendes tarayya mai mulki harkoki da na mulki ƙasar mu. na afirka birman muna cikin matsaloli wasu ganin suka in ba suke mulki ba tunda an saba yi an saba unwani da duke jama'a yanzu ba a yi babu su bale a yi wannan abu tsohon shugaban hukumar 'yan sanda na kasa baki ɗaya usman sise ya yi ministan cikin gida a zamanin gwamnatin mulkin sojan da ta hamɓarar da shugaba tanja mamadu a ƙarƙashin jagorancin kwamandan salu jibo shugaban jam'iyyar model ma'aikata tahir gimba na mamakin wannan dambarwa zamantakaya tsakanin su da shi da wanda masu mulki ta ɓaci ta kai kakana abin ya faru ko an kai da abin yana bin mamaki bai dace ba a ce shekara ɗaya bayan ya abu sa'an a koma a ce wani kai ma kana cewa a'a shugaban gamayyar kungiyoyin rowad masu kare hakkin dan adam da tabbatar da demokradiyya son allah dambaji ya gargadi mahukunta akan bukatar gudanar da komai na wannan badakala ta hanyar mutunta abubuwan da doka ta tanadi tunda abu ne wanda a gaban kotu eh, za mu sa ido kuma za mu saurare ai zuzun in yayi binciken kuma dole shi to shi ba da sakamako yana da hannu a cikin wannan abubuwan da aka tuhuma shi bai da hannu kan dai shi na da hannu kuma ai ka san ta doka ta tana da abin da ya kamata yi in kuma bai da hannu wannan kotun kuma tana da alhakin ta maido mai darajar shi da mutuncin shi da abubuwan da duk ya kamata a daren talata wayewar laraba 31 ga watan maris na 2021 ne wasu sojoji suka bude wuta a kewayen fadar shugaban kasar Nijar da nufin kifar da shugaba isu muhammadu kwanaki biyu kafin a rantsar da mutumin da zai gaje shi wato shugaba muhammad bazum 'yan makonni kaɗan bayan haka binciken haɗin gwiwar hukumomin nishar da jamhuriyar benin ya ba da damar cafke wasu daga cikin jagororin wannan yunkuri kaftan sani guruza da laftana Abdurrahman moru ana hasashen gurfanar da su a nan gaba kaɗan a kotun hukunta laifukan soja sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar